Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan ku da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni ni dai sunana Ali Raps unguwa uku a labaran namu na yau kuwa an bayyana cewa an ci mai yarjejeniya tsakanin dan wasa wayaran zairin Emery da kungiyar kwallon kafa ta PSG domin tsohon kwantiragin dan wasan jaridar Foot Mercato ta bayar da rahoton cewa zai rai emery zai rattaba hannu kan yarjejeniyar shekaru biyar da kungiyar kwallon kafa ta psg idan ya cika shekaru goma sha takwas a duniya an tabbatar da cewa manyan kungiyoyi ciki har da kungiyar kwallon kafa ta manchester united sun so kulle yarjejeniya da dan wasan amma yanzu wayarin zai rai emery ya amince ya ci gaba da zama a birnin paris an tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafa ta real betis ta aike da 'yan leƙen asirinta zuwa ƙasar colombia domin duba yanayin dan wasa Kevin Kastano, wanda ke kan burin kungiyar kwallon kafa ta Sabiya a cikin kasuwar musayin 'yan wasa ta watan Janairu. An bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Sabiya tana tattaunawa kai tsaye tare da wakilin dan wasan. An gaya musu cimma sharaɗin sirri ba zai zama wata matsala ba. An bayyana cewa dan wasa Kastano ya sanya hannu kan sabon kwantiragi na dogon lokaci da kungiyarsa a makonnin da suka gabata. A nan kuma an bayyana cewa tattaunawar musayar dan wasa Jadon Sancho da dan wasa Rafinha a matsayin labaran ƙarya sai dai an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta buƙaci ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona da ta amince sai musayar 'yan wasan guda biyu sai dai har kawo yanzu babu wani abu da aka cimma an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona za ta siyar da Rafinha ne kawai idan sun samu damar ƙulla yarjejeniya da ƙungiyar kwallon kafa ta Palmares domin siyan ɗan wasan su wanda aka haifa shekarar 2007 wasu estabayo an bayyana cewa barcelona na tunanin siyar da rafinha ne kawai idan ta samu tayi mai tsoka daga ƙungiyoyi wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta chelsea ta fara yin la'akari da tayin karɓar siyar da ɗan wasa kono galaga yayin da ake shirin buɗe kasuwar musayan 'yan wasa ta watan janairu an bayyana cewa ƙungiyar chelsea tana buƙatar tara kuɗi ga kocin ƙungiyar mauricio pochettino wanda zai sanya hannu akan dan wasa Ivan Toni ko kuma Victor Osimhen a matsayin dan wasan gaba da yake hari inji jaridar Daily Mail Sport rahotanni da dama sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na san barin dan wasa Jadon Sancho Rafael Varane da Casemiro da kuma dan wasa Anthony Martial haɗi da dan wasa Donny van de Beek su idan tayin da ya dace ya zo wa kungiyar inji ji Man an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta liverpool na daga cikin kungiyoyin gasar premier league da ke zawarcin dan wasan gaba maximilian bear mai shekaru 21 wanda ake sa ran zai bar kungiyar kwallon kafa ta hoppingham a lokacin bazara mai zuwa kamar yadda jaridar sky sport day ta bayyana an tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ita ce a kan gaba kuma tana gaban kungiyar kwallon kafa ta tottenham wajen neman siyan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Nice dan kasar Faransa wato Jean Clear Todibo mai shekaru 23 a duniya. In ji jaridar Football Insider. Wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na son a biya ta euro miliyan 15 daga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich akan dan wasan bayan ta Clamal Lenglet a kasuwar musayin 'yan wasa ta watan Janairu musamman idan kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa tana son kawo ƙarshen yarjejeniyar aransa in ji jaridar Diario Sport. Rahotanni da dama sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na sa ido kan ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig wato Luis Openda yayin da suke neman mai gurbin ɗan wasa Jadon Sancho da Anthony Martial a lokacin kasuwar musayin 'yan wasa ta bazara mai zuwa in ji jaridar Miro Football. A nan kuma a wani furuci da ya dan wasa Cristiano Ronaldo ya bayyana cewa ina yin babbar nadamar cewa ban zo kungiyar annasar da wurwuri ba amma ina matakar farin ciki yanzu a kungiyar Cristiano Ronaldo ya kara da cewa kuma zan bai wa kungiyar annasar ninki biyu na abin da na bayar a kwallon kafa a yankin turai kamar yadda dan jarida alharbi potpo ya bayyana a nan ma dai dan wasan gaba lautaro martinez ya bayyana cewa muna kusa da kammala yarjejeniya kan sabuwar yarjejeniyar kwantiragi na da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan saboda da gaske mun kusa kammala komai dan wasa Lautaro Martinez ya kara da cewa ban sani ba ko za mu kammala yarjejeniyar kafin Kirsimeti amma muna kusa da kammala komai ina murna sosai akan sabuwar yarjejeniyar da nake shirin kullawa da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan babu kamar ta gun saukin farashi babu kamarta a gun karfin network babu kamarta gun faranta ran mai hawa internet an ba da tabbacin datar african dream ita ce datar da mai saye idan ya saya zai manta da saurin karewar datarsa masu iya magana na cewa shi fa sauki sauki ne domin datar african dream ita ce data mafi saukin farashi a wannan lokaci domin hakan ne yasa nake kira a gare ku maza ku garzaya play store na kan wayar ku domin ku sauke application mai suna african dream da zarar kun sauke sai ku cike dukkan ka'idoji daga bisani bayan kun sanya imel adres ɗinku za a tura muku lambobin sirri OTP a cikin email ɗinku wanda shine zai ba ku damar buɗe application ɗin bugu da ƙari a cikin application na African Dream muna sayar da data ga ɗaiɗaikun mutane kuma muna ba da tsarin data ga dubbunan mutane za ku iya biyan kuɗin wutar lantarki jarrabawa kuma mukan sayan katin kiran waya mu ba ku kudaden ku ba tare da bata lokaci ba African Dream mu ne lamba ɗaya da muke samar muku da datar kamfanin MTN, Itel, na Mobile da kuma Glo mafi sauƙin farashi. Haka zalika ga masu amfani da data a kwamfutocinsu suna yawan korafi yanzu fa na sayi data amma har ta ƙare. Muna masu sanar muku da cewa ƙalubalenku da takaicinku ya zo ƙarshe domin gari ya waye duhu ya fece yanzu in dai maganar data ake.